Adamu ba zai ci ba kuma ba zai bari a ci na rashin gaskiya ba. Adamu zai muku aiki a koma gida a yi tsarin campaign Sanata Lawal Girgir kenan mataimakin shugaban PDP na ƙasa mai kula da shiyar Arewa maso gabacin Najeriya a wurin kaddamar da kamfen ɗin Adamu Maina Waziri a matsayin gwamnan jihar Yobe da aka yi a dutse fadar gwamnatin jihar Jigawa. Shatima Muhammad Sale shine darakta janar na kwamitin yakin neman zaɓen na Adamu Maina. Waɗannan jama'a da ka gani jama'a ne da suke wakiltan bangare-bangare daban-daban na PDP wanda aka yi mitin da su a kaduna wanda shi mataimakin shugaban kasa a kitan na sambo ya shugabanta a nan aka ɗinke duk wasu rarrabe-rarrabe a tsakanin waɗanda suka yi takara da waɗanda suke shugabanni na wannan jam'iyya shi ya haifar da wannan mitin na yau akan cewa mu mu zo mu zauna mu kira mutane daga gida kuma su halarta su gani cewa mun ɗinke mun zama abu ɗaya don mu je mu ci gaba da aikin kyamfe. Shi kuwa Adamu Mainan da wani nanin damar Yarima in gama ke yi wa mataimaki cewa yake. Ina so in ce na sake zama ɗan takara. a haye na uku don har yanzu ban cimma burina ba na neman shugabancin jihar yobe don in asasa shugabanci na gari. To sai dai a iya cewa da sauran rina akaba ba domin kuwa Ibrahim Talba da Hassan Kafayos sun ce basu lamunce ba da wancan sulhu da aka ce an yi na Kaduna har ma Hassan Kafayos sun ke cewa. Abin da muke faɗa shi ne ba mu yarda cewa an yi zaɓe ba ba mu yarda da Adamai na waziri ba. Abin muke nufi shi ne ba mu yarda cewa an yi zaɓen fidda dan takara na gwamna na Yobe wata hausar da ake cewa wake ɗaya bata miya. a don wainan shi shine wake dai ba ta miya to amma ambasada umar iliyada magun jigo a cikin pdp na yobe na cewa ina so na jawo hankalin mu gaba ɗaya shi mulki na allah ne kuma shi yake bayarwa a lokacin da ya dama a yanzu dole ne mu jajirce mu zo mu dunkulu mu cure ambasada umar iliyada magun kenan daga pdp jihar yobe mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga jigawa a Najeriya. Idan su kuwa ta ki ka kaya mata ka duru. Kana bisa dokin ka har a hurce ka da kunkuru. Zama ci ma kwance banda har 'yan raka gaburu.